assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa a masu kallon mu a wannan tasha ta mutane new africa tv hausa barkamu da sake saduwa da ku a wannan gaba ta wato jerin gwano na dan guzarin da muke dauke da shi domin tunatar da al'umma abin da yake sun riga sun san shi domin su dawo hayyacinsu karkashin dai faɗar mulkin sarki wa zakir fa'in da fa wani mu'minin ka tunatar ya kai manzon Allah domin tunatarwa tana amfanar waɗanda suke muminai saboda haka muna fatan Allah marigiji ya haɗa mu a cikin lada kuma ya ba mu iko da damar yin amfani da abin da muke kallo kuma muke sauraro yan uwa kyawawan ɗabi'u su ne muke magana a kansu daga cikin kyawawan ɗabi'u muka ce approach of manner yin magana da ɗan uwanka tare da girmamawa da kambamawa da kimantawa da darajatawa daga murya da harguwa da kururuwa da kakkausan murya da daga murya ba zai sa ka samu abin da kake bukata daga wurin ɗan uwanka ba face ƙara danko na ƙiyayya da rura wutar gaba a tsakaninku. Allah hibbuna an yakfira Allahu lakum shin ba kwa son Allah ya muku jinƙai ne ba ka fatan jinƙai kai a tsakaninka da mahaliccinka Allah to me yasa ba za ka tausasa ma ɗan uwanka ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausasawa wanda suke a doron ƙasa sai wanda yake sama shi ma ya tausasa muku me zafi shi ba wuta ba kawai daga magana daga magana shi kenan mutum ba shi da ikon ya maka magana ko ya nemi ka da wani abu sai faɗa sai rigima sai mummunar fahimta sai juya zance ya ɗan uwa ya ‘yar uwa ya iyaye ya ku ‘ya'ya ya ku uwayen giji ga yaransu da suke shagunansu a kasuwanni ya ku sarakuna da suke da fadawa a ƙarƙashinsu ya ku iyaye mata da yaransu mata da kansu ya zo ɗaya da su a cikin gidajen iyayensu ya ku iyayen gida a guraren aiki daban-daban barkatai ya ku yara da kuke ƙarƙashin waɗanda kuke aiki a tare da su mu allah ya ba mu ƙa'ida. a alƙur'ani allah ya faɗa mana yadda za mu gudanar da mu'amala Allah ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ya ku wanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzonsa da'a sannan majibinta al'amura a cikinku ku yi musu biyayya me yasa Allah bai ce wa atiyu ulil amri minkum ba sai yasa wawul atfi kawai bai ambaci atiyu Allah wa atiyu rasula wa atiyu ulil amri sai ce wa ulil amri minkum akwai takadiri akwai abin da ake kaddarawa a ciki wa ulil amri minkum majibin ta al'amura a cikinku su ma ku kyautata musu menene dalili da zai sa muka faɗi haka shine abin da zai zo gaban ayar wa in tanaza'atum fi shay'in idan kun samu jayayya tsakanin ɗa da uba tsakanin uwa da ‘yarta tsakanin sarki da bafadansa tsakanin jakadiya da sarauniya tsakanin bai gida da yaronsa a shago ne a kamfani ne a ma'aikata ne a ko ina ne malami da ɗalibansa aka samu saɓani to farudduhu ilallahi wa rasulihi ku mai da wannan al'amarin zuwa ga Allah da manzonsa ma'ana ku ɗauki wannan abun ku baje shi a faifai ku ga me Allah ya ce kuma menene annabi ya ce akan abun bai ce wa ulil amri minkum ba bai ce ku mai da abun zuwa ga majibinta al'amura a cikin ku ba saboda to ai da su kuka samu sabanin kenan da ku da su sai a so a baje a ga menene haƙƙin wani a ga menene haƙƙin wani misali ya faru a zamanin mai tsira da amincin Allah wani sahabi ya je ya kai zakka ɗansa ya je ya ɗauka ya zo suka yi ta rigima ƙarshen ɗan ya gudu sai gaban annabi annabi ƙarshe ya yi hukunci cewa wani aikin da kayi niyya ka ba da wannan zakka shi kuma wani bai san ka aji ba bai ma san da kayi ba kuma ya zo ya ɗauka shi allah ya baiwa wannan abu kenan ba laifi don ɗa da uba an same su a gaban alkali ya nemi musu sulhu to idan ba a yi sulhu ba me za a yi Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci ya ba mu fahimta ta addini daidai da karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan za mu dasa aya sai kuma a wani zango in Allah mai kowa mai kuma ya samu na da rai da lafiya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu